Tabaco, Abarina. Mata ke gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya cikin sabon yunkurin kawo ƙarshen al'adar da kan yi wa matan da aka sanya wa illan dindindin. Wannan gangami da matan suka yi ya mai da hankali kan ƙara wa unguwar zoma ilimin kula da matan da aka yi wa kaciya in sun zo haihuwa. Ku bashi! Masana daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta Abuja sun bugaci jami'an unguwar zoman suke garzayawa da irin matan asibiti maimakon karɓar haihuwar a gida. Kaciyar dai in ji masana akan yi ta ne da zumar hana matan fasikanci kamun su yi aure, wadda hakan kan juya ya zama babbar illa. Miss Comfort Mahadi jami'a ce mai kula da daidaito a tsakanin jinsi. Wallahi goma muna yaki din nan yana sa mata suna mutuwa yara kuma suna halakawa. Wata mata ma an yi mata ma banda aka je auren ba ta iya sakewa mai gida rikici zai zuwa cikin gida kuma lokacin haihuwa kuma akwai wahala. Wajen ta fita cikin haihuwa nan ko kuma ta mutu ko kuma ta wage inda na tana yoyon fitsari tana yoyon kashi ba namijin da zai so ya aje mace a haka shi yasa muna yaki da wannan jahilcin kada mata kada maza su dinga cewa suna nan suna nan suna kwaɗe ma mata gaban su wai suna hana su suna masu kaciya su hana su don jin dadin abin da Allah ya rige ya shirya musu don kuma wai kada su tafi suna nan suna iskanci wannan ba zai kai su koyina ba sai dai kawo mata ga damuwa kai kuma namijin da maka aura kana da wannan hali kaga matanka ta mutuwa wannan shekara kaje ka aura wata kuma ta sake mutuwa ai kai kai ma ba za ka ji dadi ba ko a community naka ka za dinga ganin ka da wani wani cewa mai wata kila kai ne kana da abin da ba kyau da Allah yana dokan mata na ba za a san cewa ko cewa an riga an yanye ka mata gaba don ta samu a toshe mata wurin eh, mahaifanta ba shin kin taba karo da wata mata da aka wakaciya ta zo haihuwa ta samu wani matsala a da yawa su wallahi ka gan lokacin da suna kan cewa eh, yaro ya soka ya soka don a haihu ka gan su kai kanka ba za ka ji daɗi ba gaskiya ka gani ga kuka ga kirari ga kiran ubangiji allah ya taimake su wannan to wani lokacin ma wajen mu da muka gane da sauri mukan kai su ana masu fyaɗe a da yaro amma wanda ba gane ba da kiya cikin kankara da haihuwa ai kuma ka sani mutuwa kenan Samun ƙarin irin wannan mata da aka yi wa kaciya a asibitoci ya sanya zama wajibi a shirya irin wannan taro na musamman a karkara. Shi ne jigon jawabin Dr. Rulwan Muhammad. kowane shekara tun shekara 2003 da gwamnatin tarayya ta gane cewa mutane a najeriya da kasashe 28 ana yin wannan al'ada din saboda a rage yanayin sha'awa na mace kafin ta yi aure ko kuma bayan ta yi aure to sai aka ce to kowane shekara ya kamata a rika tunawa da wannan a rika dubawa a ga ko an yi musu har yanzu to a yanzu haka nake gaya maka akwai waɗanda matan da suke zuwa asibiti an ga suna da wannan abu har yanzu kunya na irin matan da suka samu irin wannan illa kasa ba a gano su cikin lokaci sai lamarin ya ta'azzara. sunana dr usman sa'idu adamu muna tabbatarwa da 'yan najeriya cewa wato muna da jami'a a ko'ina da kullum ba ma ƙasa a gwiwa da mun samu rahoto na wani kes za mu je mu tabbatar. Salik Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.